ma'aikatan kafofin yada labarai da manazarta a cibiyoyin bincike da jami'o'i da marubuta littattafai da kuma ɗaliban kimiyyar harsuna ne ke halartar taron waɗanda suka fito daga ciki da wajen najeriya dr yakubu magaji azare da ke zaman shugaban kwamitin shirya taron ya bayyana makasudin shirya shi shekaru da dama da suka gabata ana gudanar da fasara a kafafen yada labarai da kotunan shari'a da majalisun dokoki da ma hukumomi masu zaman kansu don isar da wani sako to an fahimci cewa ana yawan samun kurakurai ko kuma rashin daidaito wajen yadda ake gabatar da fasare-fasare a wasu lokutan ma akan samu waɗansu waɗanda cancanta a ce sun shiga cikin wannan fasara ba su amma suna yi mata kutse ana shiganta da ka masana da shehunan malamai ne suka gabatar da makaroli kan dabarun aikin fasara da tafinta batun sabuwar siga ko fasahar fasara ta kafar intanet da ake kira google translate ita ce makalar farfesa salisu ahmad ya kasai na sashin koyar da harsunan najeriya a jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto a yanzu hausa likafata ta yi gaba ta samu shiga cikin wannan rukuni ko tsari na fassara inda za ka buga za ka samu fassara na kalmomi har da waɗansu na bayanai ko jumloli to sai na ga cewa to in haka ne lalle ya kamata a ce a tattauna a nan waɗansu yan uwa sun sani wasu kuma ba su sani ba shi dai wani abu na ci gaban fasaha da kimiyya ya riga ya zo ya zauna daram ko muna so ko ba so ya rage namu in muka rungume shi to za mu sani daidai gwargwado menene fa'idar sa waɗanne abubuwa ya kamata a yi menene kuma ya kamata a yi nazarin sa madam kimen Maken wata ba amurkiya ce da ke nazari akan harshen hausa ina da sha'awar fasara daga hausa zuwa turanci suna ce to bari in zo in ga abin da ake yi so shine dalilin da na zo kin koyi wani abu eh to gaskiya takarda da ani akan ruho ya bani sha'awa kasan hausa ta ba shi da karfe yanzu hmm. so ina tsammani idan akwai kungiyar fasara yadda suke da shi za a iya dinga zan iya in ba su fasara nawa za su iya su duba su gani idan ya yi daidai da sauransu so shi ne yadda za su iya su tamaki ni. Shi kuwa Malam Ado Ahmed Gidan Dabino wani mace hurin marubucin littattafan Hausa cewa ya yi. In ka duba irin fasara fassaren da aka yi a baya irin na su ayyukan Abubakar Imam ya za ka daga harsuna mabambanta ne kuma aka samu fassara mai inganci mai kyau wadda take dacewa da daidai da abubuwan da suke faruwa da jiya da yau. Kaga to rashin samun irin wannan shi yake sawa kaga an yi ko da mutum yana son ya ɗauko wani abin daga daga wani wajen ya dawo da shi ya mayar da shi nasa ko ya kara a cikin nasa zai samu matsaloli da yawa kila bai san dabarun yin fassara ba. Malam Ado Ahmed gidan Dabino kenan na ƙungiyar marubuta da wallafa littattafai ta Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.